Masu sauraro ina fatan kuna cin ƙoshin lafiya. Amma kafin in ci gaba, ina tunatar da ku da ku danna mana subscribe tare da taba ƙaura domin ci gaba da samun duk wani labarinmu da zarar mun ɗaura. Haɗin Allah kashi na ashirin da bakwai. Nan suka ɗan taɓa hira kaɗan suka yi wa Baffi sallama suka tafi. Shiga cikin gida Baffi ya tare da warware wasu innowar komai. Nan kowa ya daɗi amma ban da inno da ta shiga ɗakin ta ta bar su. Nan waya fatu ce ta ƙara saurin tashi ta ta nufi ɗakin su ta zauna sannan ta ɗaga daga ɗayan ɓangare ne aka ce. Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ki ya ke gimbiyar birnin zuciyata. Murmushin jin daɗi ce tare da cewa amincin Allah kai ma ya tabbata a gare ka ya kai garzona abin alfahari na an yi lafiya Lafiya ƙalau mai lafiya kike an wuni lafiya? Ya kika ji an sa ranar mu ko? Lafiya ƙalau na wuni. Eh na ji dama wannan ne big surprise ɗin da kace za ka yi mun kenan. Amma ka sa ka kasa faɗa min tun farko to na yi fushi ma ba ruwa na da kai ta ƙasa magana ta cike da Gigi gigicewa dr fuad ya yi tare da cewa sorry my baby wallahi ban yi haka dan na ɓata miki rai ba ki yi haƙuri yanzu ma zan taho daga garinku insha Allahu a yafe min na daina an yafe maka ka ji mai love ɗina godiya nake yin kishi daɗi na suka ɗan taɓa soyayya kaɗan sannan suka yi sallama ta kwanta da gingine tana ta smiling hadira ce ta shigo ɗaki ta kalli farci tare da cewa masoyan asali an an A masoyan asali an fada wa hari ko an sa rana, Miki ya ta da cewa au na manta kuma kamar kin san shigowar nan da na yi da ita nake so na kira amma sai ya kira ni to nan ta yi dalin lambar hari bugu biyu hari da ke rungume jikin Aliyu ta ɗauka cikin muryarta da ta ɗanyi ƙasa ta ce assalamu alaikum wa salam hari ya dai na ji muryarki haka lafiya ko dai bebin ne ke baki wahala ne Murmushi yara ta yi mai sauti ta ce wai kewa ya faɗa miki ina da ciki ni ba ni da komai wallahi bacci na tashi ne. Ya akai akwai story ne? Kyayi kya gama in ma cikin gare ki yan renin hankali albishirin ki. Tun da kin ƙi yarda ai shi kenan gora fari tas yarinya an sa ranar mu da gaske ki ce muna da shan sha'ani kenan kenan kai amma na ji daɗi sosai wallahi ki ce na kusa zama gida Inshana sosai ma kuwa. Masha Allah nan suka ɗan yi hirar su suka yi sallama kallon har Aliyu yayi yi tare cewa me ya faru naga kina muna sa ranar sifarci aka yi sosai farin ciki da hakan sannan ya tashi da ita a jikinsa ya nufi toilet da ita tare suka yi wanka tun tana jin kunya har ta zage suka yi cikin so da kaunar junansu suka fito da kan shi ya shirya ta cikin wata 'yar doguwar riga iya gwiwa sannan ita ma ta shirya cikin wando trikwata da riga amles ya kama hannunta suka nufi dining area suna zuwa ya ja mata kujera sannan shi ma ya zauna Kuku ya yi sabin ɗinsu a plate daga Aliyu yana fidin ɗinta ita ma tana fidin ɗinsa. Suna gamawa har ta wani haɗa rai. Kallonta Aliyu ya tare da cewa lafiya sarauniya ta me ya faru? Ni dai gaskiya ba na son wani ƙato ya riƙa dafa mana abinci gwara in riƙa dafa mana da kaina. Ya ƙasa maganar tare da zama kan ciryarsa. Ta san ta sarƙafa hannayenta a wuyan shi murmushi. Murmushi ga danga kusan ya tare da cewa in dai kan wannan ne ya haƙuri gimbiyata an daina daga yau. Ya ƙasa maganarsa tare da yi mata fik a goshinta. Murmushi ta tare da cewa yau wani Hayat ɗina na gode. To amma ya za ki riƙa yi da school ki to sai in riƙa tashi da sassafe in nai komai nawa da wuri. Ok to mu koma falo. Nan suka tashi manne da juna suka koma main falo suka zauna. Kallon ta yi tare da cewa gobe insha Allah za mu ɗaga za mu daga gidan naki ki ga ko ina na gidan to Allah ya kai mu amin nan suka jo ne da hirarsu ta masoya kallon mumin ashwari abban ashwari ya yi tare da cewa hajiya kamar nawa kike bukata gurin hidimar auren nan don so nake yi ai komai da wuri a huta kamar miliyan ashirin haka sun isa ai komai da komai a wadace to ba damuwa ba na yi miki transfer sai a fara abin da ya dace to na yi mata transfer sannan ya miƙe ya yi mata sallama ya nufi gurin mitin ɗin da za su yi da gudu a shuwari ta shigo tana kuka ta sa kusa da momi ta cikin kuka ta ce yanzu momi da ranki kina kallo zan auri wannan mutumin da na fi tsana a rayuwata amma ki kasa yin wani abu. sai ma shirye-shiryen da kike neman farawa maimakon ki taimake ni a kan yadda zan samu Aliyu amma momi kin bani mamaki bata ƙara sabar ta ji wani saukan mari wanda sai ta ga taga za ta faɗi a hargitsan momi ta nuna ta da yatsa ta ce kin ci ubanki uwar mamaki zan baki wato saboda ke baki da hankali saboda wani shirme can naki na salwantar da rayuwata a banza wallahi kin yi kaɗan sha sha sha sha sha sha sha nake a gabanki aka ce akwai tsananin rabo ko ko so kike yi na je gurin raba ku ayi ayi bawan ba kanin to in ke baki da hankali ni ina da shi ba kuma zan yi ba tunda na yi iya bakin kokari na duk inda muka je amsar ɗaya ce to so ke yi na mace a banza garin neman duniya to na ki na yi ki yi yadda za yi in kina iyawa wani matsanancin kuka Ashwa ta fashe da shi wanda ya sa lokaci ɗaya jikin women ta yi sanyi ta jawo ta jikinta ta rungume ta ta shiga lallashin ta har ta yi shiru sannan ta ce ki kwantar da hankalinki ki bani ki bari a yi auren ni na san ta yadda zan bullo wa al'amarin kin ji kin ji ki yi haƙuri to momi ta ya za a yi ki ta ya za a yi ki ke da aka ce rabo na iya kashe ki ai ba ai ba ta nan ɓangaren zan yi maganin ba ta wani fannin daban wanda dole ku rabu ko yana so ko baya so ta hanyar mafi sauƙi kamar yafa momi ta ina ke dai ki bar min komai a hannuna zan faɗa miki bayan bayan biki wallahi sai kin yi mamaki abin da zai faru da shi da tsan da tsinannar uwan nan tashi ke dai ki kama bakin ki ki shiru baby na cike da muna shuwa ta ce yawa mami na yanzu na ji daɗi nan suka ta hiras kamar ba abin da ya faru tsakanin su zaune sosa take tana ta chat ɗinta ummi ta shigo hannunta rike da kek ta zauna kamar ta zauna kallon ummi ta cike da muna ta ce ummi wannan cek ɗin fa na menene ko abi ne ya bamu mu canza motoci na bikin Abdalla ne wanda za a yi shirye-shirye. Bata rai ce tare da cewa yanzu na ammi kina kallo kina yarda zaki yi amma zaki bari a yi auren nan ai shi kenan. Ke wato duk iya ƙoƙarin da nake yi ba kya gani sai don in mutu da kike so ko to zan yi maganin ki don ubanki wato so ke in halaka ku ku ci dukiyarku da tsinke wato ke kin fi son ɗan uwanki a kaina. Duk waye ya samu duk waye ya samu a wannan halin in ba ke ba wato marin ran nan bai ishe ki ba kenan to zan yi maganin ki aure kuma sai an yi duk bazan je in hau bazan je in haukace a banza a wafi ba sha sha sha kai wanda san ciwon kanta ba to ba ki ji Allah gatan Allah gatan ku ni ce gatan ku wallahi maimakon ki ce mu yi maganin wannan shaidaniyar matar shine baki da zancen baki da zance sai na ƙarya nan ummi tai ta yi yi nan ummi ta yi mata ta tashi ta nufi ɗakin ta zuciyarta na ƙuna halin ɗiyarta ta sosai dr fa'ad ya yi mamakin yadda gagara ya shiryu nan ya kalli mai gari ya ce insha allahu zan tafi da su kuma zan kai su har gidan su insha Allah yau bokan turai Allah ya maka albarka amin baba nan suka shiga amalanki aka ja su suka tafi suna zuwa mararaba suka sauka suka shiga motar Dr. Fad suka nufi birnin tarayya Abuja suna isa suka yi hon aka wangale musu yadda suka cinna hancin motar cikin gida gagare ko sai kalle kalle yake yi shi da su malle suna Suna gama fakin baffi na shigowa ya dawo daga masallaci da sauri suka karasa gurinsa suka gaishe shi. Haɗa rai baffi ya yi nan Dr. Fahad ya faɗa masa komai ya kalle su ya ce ku mu je cikin gidan to. Na ya gaba suka bi bayansa. Suna shiga malla sai kalle kallen take inna wuro ce ta kafe ta jin murya, baffi tana zuwa ta ga su malle. Nan ta yi musu maraba ta sa 'yar aikin ta ta cika musu gaban su da kayan motsa baki. Sai da suka ci sosai suka ƙoshi sannan aka kwashe kwanukan nan gagara ya tsugunna yana gaga ya tsugunna yana kuka shaɓe-shaɓe ce baffi dan Allah ka yafe min karka ka raba ni da matata dan Allah ka yi min rai wallahi ina son ta insha Allah na da duk abun da nake baffi ka taimake ni Gani yadda gagara ke ta kuka sosai ya ba bafi tausayi ya kama shi ya mai da shi kan kujera ce yi shiru ka ji yaro na tun da ka tuba ka gane kuranka alhamdulillah dama kullum addu'a ta kenan kullum ina da sai na saka ka a ciki kuma gashi Allah ya amshi addu'a ta Allah ya amshi addu'a ta ja gani ya amshi addu'a ta farkin gaske to masha Allah ba zan raka ba zan hana ka matarka ba ka ji dama na yi maka haka ne ko za ka gyaru kau ka gyara halayenka ba za su dawo daga islamiyya sai ka bata hakuri ni da ma ba abin da ka yi min na gode fi Allah ya ƙara girma da ɗaukaka amin nan suka nan su baffi suka gaggaisa da su malle da mamu ganin lokacin dawowar su fattu yayi ne yasa bafi cewa ka je gurin can ka zauna kafin su shigo zan turo maka ita na gode bafi. jiki na rawa ya tafi ya zauna suna dawowa suka ajiye jakunan su na makarantar islamiyya inda ta shiga ɗakin ta kalle ta ce hadiriki je in ji babbunku ke kuma ki je Fuad na jiran ki. aska ce to, nan suka tafi fattu ta wuce gurin Dr. Fad ita kuma Hade ta nufi gurin Baffi. Tsugunna ta ta gaishe shi, amsawa yayi ta da ce kamar yadda kullum ba ni da zance sai na in muku. In ce muku ku zama masu yafiya ta sanadin haka kuma sai Allah ya ji kanku ya yafe mana zunubanmu to haka yau ma ina son ki kasance mai jin haka yata to wafi insha Allah zan kasance aka har ƙarshen rayuwata me ya faru ba komai yata ki je rumfar can kin yi bako to bara na je nan ta tafi da hijabinta har ƙasa tana zuwa ta ga tana zuwa ta ga ɗinta ba tare da ta juyo ba ta ce me ya kawo ka guri na ko ko buƙatar ta wace ta kawo ka Kuka gagare fashe da shi tare da cewa ki yi haƙuri hadiri na tuba don Allah ki yafe mu Ko na ji daɗi a rayuwata. Ina mai tabbatar miki na yi nadama don Allah ki taimake ni. Na zauna ina son ki. In kika ce ma kar na ƙara kusantar ki a shirye nake da yin hakan in dai zai faranta ranki ki yi haƙuri. Ya ƙarasa maganarsa tare da fashewa da matsanancin kuka. Hade da ke tsaye ji ta yi duk jikinta ya yi sanyi ga maganganun baffi na mata yawo a ƙwaƙwalwa a hankali ta juya hannunta na rawa ta dago shi ta ce na yafe maka mijina ina son ka nima ba zan iya rabuwa da kai ba rungume ta gagara ya cike da farin ciki nan suka zauna suka ɗan taɓa hira sannan suka nufi cikin gida cike da sharki suna shiga inno inno ta fito da rike da Hollandiyan a hannunta tsallace ta da cewa kan ubancin alƙur'an ba isa ba wato wannan munafukan ce ta saka kenan ka zo banza kawai banza ba fiye da ita gagare ne dau duka kasa ya ce inna ina wuni a hargitsa inna ta ce ina wunin ubanka ai wallahi ba ku isa ba a radu ko ko za a yi mai sai na raba auren nan hani za a yi wa kutumanci da nuna da nuna iya yi shiru gagare ya yi nan inno ta ci gaba da sawabinta hadira ko tashi ta yi tsaye suka zauna tana riri ta mijinta ganin haka yasa sa inno ƙara harzuka ta budurinta ba wanda ya kula ta ta wuce ɗaki fu bayan sati biyu abubuwa da yawa sun faru ciki kuwa har da wata shakuwa mai ƙarfi ta shiga tsakanin Hari da Aliyu wanda suke jin in ba ɗaya ba zai rayu ba domin Aliyu ya mai da Hari kamar shi har ma ta gota shi yau ma kamar kullum fitowa suka yi daga bedroom cikin kwalliya kamar masu shirin zuwa dina suka nufi dining area ɗinsu hari ta yi suka nufi dainin sabin ɗinsu hari ta yi sannan ta koma kan cinye Aliyu ta zauna ta fara fidin ɗinsa sai da ya ƙoshi sannan ya fara fidin ɗinta shi ma suna gama ya ɗauke ta cak suka nufi falo suka zauna kallon har Aliyu ya shahara cewa mai 100% shuwa ɗina na ga kin yi wani irin kyau kin yi fresh da ke me sirrin dai dariya har ta kyalkyale da ita tare da cewa kai za a tambaya ai kai ne sirrin tun da kai ka mai da ni irin ka ni kuma da na tashi sai na zarce ka hmm ai da ma na faɗa miki sai kin fi ni kika ki yarda to gashi na yanzu kin gane ko eh na gane fa sa cikin su waya Aliyu ta ƙara miƙewa har ta yi ta amsa miƙewa miƙa masa har ta yi amsa ya yi tare da saurin ɗagawa daga ɗayan ɓangare aka ce ku shirya yau kowace ƙasa za ku je kai tallafinta ga, ga Uganda, kuma kowace har da DIG ɗin da da mamakinsa don haka karfe shidda jirgin Saudiya zai tashi ka sanarwa da sauran soldiers Ok sa insha Allah za mu shirya yauwa nawa ga ya kashe lokaci daya yanayin Aliyu ya canza kallon shahar ta tare da cewa lafiya dai mai Nuril Hayat na ga yanayin ka ya canza jan numfashi Aliyu ya tare da cewa lafiya tafiya ce ta kama mu zuwa Uganda ga baki ɗaya soldiers na ƙasashen amma fa ba ba wai duka ba ina nufin zaɓa za a yi amma dole sai da DIG da da da dole a tafiyar 'yan kwana bakin 'yan ƙunar bakin wake ne suka takura a ƙasar kuma wai ƙarfe shida za mu tafi to kai yanzu ya za a yi zan mai da ke gurin hajjar mu tafi na san Na san tafiyar ba za ta wuce sati ba, tun da dai kowace ƙasa ce za ta kai da za a kai tafiyar. To shi kenan yau wa mu je ki saka a baya mu tafi na ga biyar da kwata yanzu to. Nan suka je ɗaki ta saka a baya ta ɗebi uniform ɗinta. Masu, da abubuwan ta masu muhimmanci suka fita aka ja su a rungume da juna suka fito ya amshi wayar shi hannun hari yayi dalin nomba bugu daya shirya ya daga tare da cewa haidar ka ji wani zance wai mu shirya shi mu wuce uganda Mm, ashe kai ma ka ji to ku shirya. Ka ɗauki waɗanda za a tafi da su ni na tafi kai mai 100% shuwa gurin hajja. To ni ma ba na haɗa abubuwa na sai na zaɓi waɗanda za su tafi sai kun fito. Mu haɗe a airport to sai na zo. Nan suka yi sallama suna karasawa suka yi parking a parking space aka buɗe masa ya fito. Zagayawa ya yi ya kama hannunta suka shiga fad ɗin. Mai martaba suka fara zuwa suka gaishe sannan suka nufi fad ɗin hajja. A kishin gida suka same ta kan kilisarta masu yi mata hidima suna mata tausa ganin aliyu ya sa suka gaida shi sannan suka fita suka bar su to masu sauraron mu ina ga duka anan za dakata sai kuma idan allah ya mu za ku ji mu dauke ci gaba wannan labarin ni yar hanifa nake cewa mu lafiya